kuma me yasa zaki aikata haka me dalilin da yasa zaki aikata haka yanzu gashi kin sa na hatsani ki ba na kaunar ganin ki me yasa kika je kika aikata fasikanci da wani katon banza alhanin kina matar aure ka daina jifana da muguna kalma ya kama da zina ko a shari'anci wannan alama ce ta kin aikata zina wallahi ban taba aikatawa ba ƙarya kike yi amal yata ta gari ce cikin yan mata dubu da wuya a samu goma kuma amal ki ga wanda ya miki ciki idan ba haka ba zan miki lahani idan kuma ya zo da ƙarar kwana in kashe ki ba shi da uba sai kai ko kuma kai ba namiji ne? ya za ka faɗa cewa wani ba kai kai mata ciki ba wani irin zace ne wannan kai ka ji soyayya ta koma kiyayya mai honey ya koma mahanin farin ciki 2x2 Bichi Film Production tare da Global Time Movies ke gabatar muku da Li'ani. na tsaye ki ban sani ba a shi fasika na aura mazinaciya ban sani ba wani irin magana kake haka ban gane ba da dai wannan abin kunyin ya fita waje kuma in kashe ki a cikin gidan nan ka san abin da kake faɗa kuwa ina ganin ba zan yi aikata abin da na gaya miki wani? li'ani kazantar daki wacce duk wasu ma'aurata ke fatan dace da ita ta kawo kazantar zukatan waɗannan ma'aurata game da ahalinsu ni fa matarka ce ta sanna har ka ranka tambaya ta waye ya min ciki bisa bincikenmu abin da duk muka yi nazari aka yi maka tabbatar da shi shine ba za ka aihu ba to wallahi ba zan yarda ba ina ai abin da ba zai yiwu bane ta yaya za a danganta maka dan da ba naka ba a jingina min wani jika da ba nawa ba ta ja ya ja ta kafe ya kafe ta sabalaya ya sabalaya li'ani matata ta cuce ni idan haka aure yake har in koma ga Allah ba zan taɓa yin aure mai. <laughs> li'ani labari da kuma tsara shi munzali biki shiryawa abdulaziz dan small mataimakin mai bada umarni sanusi oscar fonfoto daukar nauyi munzali biki bada umarni ali zak sak babu namijin da ya taba sani na in ba shi ba kuma ciki ba a wata ake kallon shi ba balantan na in samu na tabbata cikin nan dashi da wallahi dan da ke cikin ta ba dana ba wallahi dole ka karba domin cikinka ne kuma duk duniya ba shi da uban da ya fi ka. Al'amarinku ya kai matukar da za a yi la'ani ta wannan hanyar ne kawai za a cimma matsayar da ake bukata.